Assalamu alaikum barka da warhaka da fatan alheri gare ku ilahirin ku Wannan bayani insha Allahu tarayyar Turai ko Union European za ta taimakawa mu Nijar da zunzurutun kuɗaɗe har kimanin miliyon sha na euro. Kuɗin euro har kimanin miliyon sha biyar domin yaƙi da ta'addanci. ƙungiyar tarayyar turai union european lalle za ta yi makama ƙasar jamhuriyar niger da wa'annan makudan kudade domin yaƙi da ta'addanci da magance matsalolin tsaro a cikin jamhuriyar niger da kuma yankin sahel eh, daga fadar shugaban ƙasa shugaban jamhuriya muhammad basu yadda ya jagoranci zaman majalisar ministirori ma'ana conseil de ministre na wannan rana alhamis 28 ga watan yulin shekara ta 2022 eh wannan yarinyar da aka kashe kwanaki watannin da suka gabata hanifa eh kotu ta yanke hukunci akan hukuncin kisa eh ga wanda ake zargi da kashe hanifa abubakar kusan nan da kusan sa'o'i shida kenan eh, da suka wuce wata babbar kotu a jihar kano da ke arewacin najeriya ta yanke hukuncin kisa Eh, ga abdulmalik tanko bisa samun shi da eh, laifin kashe ɗalibarsa hanifa abubakar mai shari'a usman na baba da ke jagoranta karamar da ke jagoranta karar da mahaifan hanifa suka shiga lallai kotun ta yanke hukuncin ne a yau nan Alhamis 28 ga watan Yulin shekara ta 2022. Ana zargin eh, Malamin Abdulmalik Tanko ne ya sace Hanifa a watan Disambar shekara ta 2021 tare da kashe yarinyar mai shekaru biyar. kana ya binne ta ya binne gawarta kayan ma ya binne gawarta bayanai sun ce sai da ya sassara ta bayan ya ba ta guba ta ci ta mutu ya sassara ya rame kuma ya rufe ta a cikin gidan shi mai eh, kotun ta sami abdulmalik tanko da laifin garkuwa da hanifa da kuma laifin kisa da kuma laifin kitsa yadda za a yi garkuwa to hukuncin da aka yanke mai hukuncin kisa ne lalle hukuncin kisa ne babbar kotun da ke kanan najeriya ta yanke ma abdulmalik tanko wanda ya kashe ɗalibarsa hanifa abubakar mm, wanda ya sace ta ya yi garkuwa da ita <clears throat> kuma ya kashe ta ya binne ta kuma cikin gidan shi to yau dai ne aka gabatar da shari'a hukuncin kisa ne aka yanke mishi Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. inda wata babbar kotu a jihar Kano da ke arewacin kasar ta yanke hukuncin kisa kan Abdulmalik Tanko kan samunsa da laifin kashe ɗalibarsa Hanifa Abubakar. Ana zargin malamin ta Abdulmalik din ne ya sace ta a watan Disamban 2021 tare da kashe yarinyar yar shekaru biyar kana binne gawarta a gidansa ai a wata makaranta. To kisan nata da ya ji hankalin duniya inda dubban mutane ciki har da shugaban Muhammadu Buhari suka yi ta Allah wade. Kai tsaye ina tare da Khalifa Shehu Dokaji daga Kano. Dokaji kamar wani ƙarin bayani za ka yi mana? To ƙarin bayanin da yake akwai Malam Ahmadu ne kusan zaman kotun ne an yi shi ne wanda aka shafe kusan awanni biyu da rabi alkalin kotun mai shari'a usman na abba ya ɗauka yana karanto ta da karatun bayana yadda aka yi zaman kotun wanda kuma bayan gama karanto waɗannan yadda kotun ta kasance shine ya tabbatar da cewa kotu ta sami shi abdulmalik tanko da laifin garkuwa da hanifa da kuma samunsa da laifin kisan ita hanifan da kuma kitsa shi kansa yadda aka yi garkuwa da ita har aka kai ga aka je aka binne ta wanda kuma daga nan ne sai yanke masa hukuncin kisa ta hanyar rataya wanda kuma zai ci zauna tsawon shekaru biyar a gidan yari ko gidan gyaran hali don saboda haɗa kai da yayi na kitsa wannan kisa. To an yi magana cewa akwai sauran mutum biyu waɗanda aka gurfanar da su tare da shi su menene makomarsu? to su makomansu malam ahmad da shi a hashim isyaku da ita kuma fatima jibril kotu ta same su da laifi daga cikin guda biyar da take tuhumar su da laifi da dumu-dumu a cikin guda hudu wanda kuma shi hashimu aka yanke masa hukunci shi ma na hukuncin kisa saboda samunsa da hannu ko laifi na masaniya da yadda aka gudanar da garkuwa da ita hanifan da har zuwa kan kisan nata da binne ta sannan ita ma fatiman aka yi mata haka amma sai dai an wanke ta akan kan laifi ɗaya na wasiƙa da ake cewa ta rubuta da aka aiki wa ita mahaifiyar hanifa wadda alkalin ya ce an gaza tabbatarwa da kotu ko a kama ta wannan takarda ko a nuna ita mahaifiyar hanifan ta nuna musu wannan takarda ta cewa ga shi an kawo wannan takarda. to na san kun yi magana da mutane bayan yanke hukuncin haddashi mahaifin hanifa kamar wani ƙarin bayani za ka yi mana kan abin da ya shaida muku. To kusan tun lokacin da aka kammala sanar da waɗannan mutane waɗanda ake zargi laifinsu mahaifiyar Hanifan ta fashe da kuka a cikin wannan kotu wanda kuma bayan an faɗi wannan ta yi wa Allah godiya kuma mahaifinta bayan an fito ga kuma irin abin da shi mahaifin Hanifan da kuma mahaifiyar Hanifan duk suke shaida min bayan yin hukuncin. Allah ya saka kowa da alkhairi Allah ya saka kowa da alkhairi ki dama daga Allah ne Allah ya riga ya hukuncin sa tun kafin a zo kotu to babu zan ce kotu sai godiya alhamdulillah alhamdulillah dama tun daga ranar farko har zuwa ban taba tunanin cewa ba za a mana adalci ba to Allah ya tabbatar an adalci ba zan cewa jama'a sai godiya duk mutane da addu'o'i na jama'a da mutane suka zo na Allah ya muku albarka Allah kowa ya mai da kowa sa lafiya mun gode mun gode to mahaifiyar ta me za ta ce alhamdulillah To mun ji abin da mahaifan marigayya Hanifa suke cewa kamar su waɗanda aka yanke hukuncin ya yanayin su ya kasance a kotun. To kusan tun da farkon zaman kotun tun da suka shigo dama sun shigo fuskarsa cikin damuwa da rashin sanin me wani irin hukunci za a yi musu kuma bayan an yanke hukuncin a dukkanin su fuskar su sun nuna nadama musamman ma ita Fatima Jibrin wadda ta fashe da kuka bayan ta ji hukuncin da aka yanke mata na daurin shekaru biyu a gidan gyaran hali wanda kuma alkalin ma da yake bayani yake cewa an yi mata haka ne saboda matsayinta na uwa tana shayarwa amma amma dukkanin su yanayin su ya nuna damuwa da kuma uh, jin wato ka rudani ko na yadda suka ji hukuncin ya shige su sosai. To mu gode kwarai Halifa Dokaji a Kano. To yanzu dai gangan batun shari'a a Najeriya masu zuwa ban taba tunanin cewa ba za a mana adalci ba mm. to Allah ya tabbata an yi adalci ba abin cewa jama'a sai godiya mutane da addu'o'i na jama'a mutane suka zo na Allah muku albarka Allah kowa yi mai da kowa gidajen sa lafiya mun gode mun gode mun gode Allah saka kowa da alkhairi ke fa me zaki ce ana Abubakar Abdulsalani ne mahaifin Hanifa to mahaifiyar ta me za ta ce alhamdulillah